Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu kuma da sake saduwa da ku a sabon maudu'in mu na Muhawarar Studio Kalangu. Shirin Muhawarar Studio Kalangu shiri ne wanda ke tattauna batutuwa da dama da suka shafi ci gaban rayuwar yau da kullum kama daga kiwon lafiya, ilimi, foro, zamantakewa da sauransu. Inda za ku iya sake sauraron wannan muhawara a gidajen rediyoyi abokan hulɗar Studio Kalangu hamsin da biyu ke cikin jihohi takwas na ƙasar Nijera. Haka zalika kuma kuna iya kuma ku sake sauraron muhawara a shafukan yanar gizo na Studio Kalangu da kuma kan WhatsApp. A Agadesa kuna sauraron Studio Kalangu a gidajen rediyoyi guda biyu abokan hulɗar ta su ne Radio Nomad da FM a bisa mita 100.9 ko kuma a Radio Sahara a kan mita 97. Maudu'in wannan makon zai duba batun abin da ke kawo cikasa wajen samun aikin ɗiya mata a gwamnati ko a ma'aikatu masu zaman kansu a jihar Agadez. Sanin kowa ne a duk duniya yau samun aiki na da matukar wahala wahala ba ma ga mata ba har ma ga maza sai dai ita mace lokacin da take neman aiki ta fi fuskantar matsaloli kala-kala a hanyar ta ta neman aikin yi ko ko matan da zarar sun samu aiki to fa zaka ga ba wani aiki ne na a zo a gani ba ne zaka ga wani lokaci aiki ne kaskantacce idan har matan sun ƙudiri aniyar samun aiki mai kyau da za su samu albashi mai tsoka tofa a nan ne za ku ci karo da kalubale na rayuwa da ma na tattalin arziki. Mata na baya wajen samun makamai da za su ba su damar samun ci gaba. Da ma batun cewa akwai aikin mata akwai na maza wannan zance ne kawai babu wani aiki a yau da mace ba za ta iya ba. Mata na son aiki wanda za su samu albashi mai tsoka sai dai a wannan tafiya sukan ci karo da cikas kala-kala a lokacin neman aikin. Me ke kawo kalubale da ke hana ruwa gudu wajen neman aikin ɗiya mata? menene muhimmancin aiki ga ɗiya mata a wani lokaci ne mace ke da izinin yin aiki ina matsayin mata a duniya aiki waɗanne hanyoyi za a bi don shayo kan matsaloli da ma ci gaban mata a fannin ayyukansu don amsa duka waɗannan tambayoyin a ɗakin muhawara tare da ni mun gayyato hajiya baraka uwar gidan risa wadda take shugabantar wata ƙungiya mai suna taggas nalgalum ita ce shugaban wannan kungiya da ke yaƙi da cin zarafi sannan kuma akwai malam musa bashir shi ma dai mai fafutuka ne wajen kare hakkin ɗan adam sannan akwai 'yan mata biba sai da hamma ita ma dai mai fafutuka ce sannan muna tare da ita ma 'yan mata zainabu mamman mamba ce a wani gurub da ake ce ma intattun mata malamai salamu alaikum malamai kun dai ji muhawarar ta mutayo za ta kasance bisa kan abin da ke hana ruwa gudu a fannin neman aiki na ɗiya mata. Za ni soma da madam Harisa Baraka, nike son in san matsayinki na mace, kamar mima ne wani mahimmanci a aikin ɗiya mata. Salamu alaikum. gaskiya da lamun ji daɗi da waga gayyata da kuka mu zo mu toho albarkacin bakin bisa ayyuka na yau da kullum na ɗiya mata. Gaskiya aiki, aiki kowa ce aiki, aiki rayuwa ce. In kana aiki, to kana rayuwa mai kyau. Kuma cikin aiki babu ƙaramin aiki, aiki duka aiki ne. Aiki duk wanda ya tarbi gabanka yin shi kake yi. Ya muka, bai muka ba, ka yi shi. Kamar experience ne da labi. In ka yi shi, gaba in ma bai muka ba gaba sai ka samu kuma wani wanda ya maka tunda ba ka tsaga aiki guda kamata ya yi kullum ka ci gaba da neman aiki ko kana aiki kana neman wani kuma gaba don saboda rayuwa yau sai a hankali. To kamar me kuke ganin eh, yake hana mata samun aiki? To akwai abubuwa da yawa wanda suke hana ma mata samun aiki. Kin ga na farin in mace ta je neman aiki wani wurin balle dai aiki in mai tsoka ne sai ku gani duk an bi an tattare an kakkare an ce a ah, wanga aiki mace ba ta iya shi me yasa ba ta iya shi saboda yau mace ta ɗauki ciki gobe ba ta da lahiya jibi ta tahi awo gata ta yi wane ne gata ta duk ko wannan ba wani abu bane ba dan dai duk a tattare mu ne a kakkare mu a hana mu wannan aiki balle na ce muku aiki in yana da tsoka sa'an nan ne ake mu mu 'yan ƙasa ake mu kururuwar da ba mu iyawa amma aiki in kaga an ce to mace ta zo ta yi to ana ganin shi an san ba da wata riba da yawa to sai a ce a wanga aikin mata ne su ko mata a yau a yau mata masha Allah ko ina suna iya aiki saboda mun ga mata mun ga mata na jan telam mun ga mata na shiga rami mun ga mata na jan dankaro mun ga mata polis mun ga mata gendarme mun ga mata soja kai ko ina akwai mata yau kenan masha Allah mata ina ta ma ko ina aka sa su aiki suna iya yin shi saboda akwai mata zarumai To madalla madan barka mun gode kwarai da wani amsa tambaya sai mu koma ga Malam Musa Bashir matsayinka na mai fafutuka wajen kare hakkin ɗan adam kuma makarancin shari'a muke son mu ji kamar ita mace wai tana da lokacin da ya kamata yi aiki ko kuma kaka ne tana da yancin ta yi aiki mace eh, to abin da za mu ci a wannan eh, tambaya da kuka yi muna so a fahimta a gane da abin da ya shahi aiki babu bambanci tsakanin namiji da mace kamar a tsarin tafiya kamar hakkin bil'adama ne aka ce mace ta nemi aiki kamar yadda namiji zai nemi aiki matsala guda da ake samu kamar yadda ita hajiya ta yi jawabi a kai kamar za a ce kamar ana tunanin wani bangaren idan aka zo mutane suna a jahiliya suna ga kamar mace akwai aikin da in aka dora mata shi za a ga ba za ta iya kai shi ba saboda irin abin da ta faɗa za a ce yau an same ta yau mace ta ɗauki juna biyu to sai a hankali yau tana likita yau akwai lafiya ko ba lafiya to wannan abin iya sa wani a jahilcinsa ba zai amince ba ya ɗauki mace a wani ɓangare na aiki haka amma in ka diba yau in ka nima manyan proje duka manyan proje da yake mutane tabarkalla sarge sun waye sun ilimi priority da ake ba da in za a ɗauki aiki mace ake ba in ka zo in ka yi test sai ku ga in namiji ya da poin kamar ana son poin kamar sha biyar to namiji in ya kawo poin kamar sha uku in mace ta kawo sha ɗaya to mace za a ba aikin nan mu mun sha gani mutane suna zuwa sai ka ga an zo an yi test amma mace tana da sha ɗaya namiji da sha uku sai a fifita ta a ce a ita za a ba wannan jagorancin wannan aiki to kuma idan Allah ya sa har juna biyu ta ɗauki juna biyu za ku gani kuma an ba ta hutu har na wata shidda sai dai a nemi wani yaren placenta ya ci gaba da aikinta to kamar wayewa ne sosai wannan kenan muna so in eh, mutanen mu su ma gaskiya su kai wannan nivokin na wayewa na samu su ba mace hakkinta idan ta yi miriti akwai ankurajaman da ake ma mutum to wannan ankurajaman ne idan kika ga wata yayaki ta kama wani matsayi na aiki to ke ma kina ƙasa da ita za ki ga za ki ƙoƙarin ke ma cimma wannan gurin kuma za mu yi magana a fuskan motivation kamar namiji iya da motivation na rayuwa fuskan mace mai wa saboda namiji shi zai iyali namiji shi ke ɗaune gida wajen neman aiki to akwai motivation wata mace idan Allah sa masha Allah ta yi ta game da namiji na gari to za ki ga duk wani yawanin ta an ɗauke mata kamar yadda addini ya ce mu a matsayin na musulmi sai ki ga duka yawanin mace akan yawanin miji ina magana a fuskan yadda addini ne ya ce normally kamar aka yi biyayya a fuskan addini kowane namiji sai ban yi bambanci ba amma yanzu za ka samu wani mai karamin ƙarfi ne dole sai a samu mace ta tallafa ni a matsayina a jami'i na hukuma ta kare haƙƙin bil'adama kullum ina gamuwa da mata mafi yawanci karan da suke kawo na namiji bai kula da su ne wajen ciyarwa ko kuma ita take kokowa da ciyarwa da gidan kenan sai mu gane da bangaren nan kamar yanzu dai kamar yadda kwaci yanzu kuma an samu wani yanayi ya zo inda uh-huh. mata su suke kokarin rike gidajen a wani lokacin nan amma addini ya ce yauni a hannun namiji to kamar har yanzu baka bani amsa tambaya ta kamar mace tana da yancin ta yi aiki eh inci ai shine na ce kamar hakki ne nata wanda aka bata na ta yi aiki sai an durwa kamar hakki ne na mace ta yi aiki eh kamar akwai hakki to madalla an ba ta inci a ƙasar mu dai ta Nijar. To madalla Malam Musa Bashir sai mu koma gare ki Malama Biba kaman a matsayin ki na mace matashiya wadda yau take gwagwarmaya ita ma dai kina dai ganin dai yadda rayuwa ke tafiya ta ƴan mata hakan ga da ke tasowa. Kamar muke son mu ji daga naki bangare menene ra'ayinki game da kamar abin da ke kawo ke hana ruwa gudu wajen samun aikin ɗiya mata. Na gode da kuka gayyace ni bisa radio studio Kalangu e, da kuka ba mu izinin mu ma a ji mu Na gode sosai. E, kaman harakan aikin nan akwai abubuwa diyawa da suke hana ruwa gudu. Saboda na farko in ke talakaci na farko. In hau kuma Allah ya yi miki ban sani ba sa'a ne ko rishin sa'a a ce kina da kyawu a ce komi na 'yan mata kina da shi shi ma matsala ne nan sannan kuma hallowin baka da wanda yake tallafa maka abin nan uku su ne ni na yi lissahi da su to me yasa na ce in ke ɗiye talakaci yanzu kaman ko kin yi iliminki in an san da cewa babu mai kama miki wani wuri in kin kai wani wuri babu mai kama miki dole za a bi hanya kawai shi kenan aikin nan babu shi babu shi sai dai kawai ka bar ma Allah gobe in kuma hallo aka taho inda ban sani ba sa'a ce zan ce ko rishin sa'a ne zan ce in har ya mace ta kai inda ta kai masha Allah ta shiga idon kowa kamu mata maza kamar in yi hira na wajen kamu mata din kamar su mazan kin kawo musu takardar ki na neman aiki sun amsa amma abin da zai biyo baya wanga magana kamar ya faru ga akaina ne ba wata bane ta mini rakunte ya faru a kaina ne mu harin ma in fasa aikin kwata-kwata in zamna akan activist na ce oh, na san da akwai diyawa wanda suke nan abin na ci su tuwo a ƙwarya mai. ba su da hanyar da za su magana na ce to ni zan ɗauki wannan abin ya zamanta ina magana ina magana har ya kai inda fi sabila wani wuri na yi bakin jini mai ban damu batun da na san da bisa hanya na daidai nike. e eh, me yake da suna da farko ya faru a madawa wani wani ne da zani aiki na yi gyara takardu komi da komi yanzu na bada seven dozer sai ya mini message ya ce min ci mai propose kwa mi yau da gobe yau da gobe magana ya ishe ni yanzu kawai wata rana na tattara kayana tunda deja ni ma da ba can ba nike famina na nan a gadez me ina can in aka bani albashi na sai in turo musu su yi su na yau da kullum to yanzu da na gani ba ta yi dama wancan kwantara in na tsaida shi shi ma saboda wani matsala ne daban na rishin biyan akan lokaci to yanzu da na ga abin bai yi kawai wajen dizar na cirbiye na komi da komi na shiga bisu sai na mishi mesaji na ce mishi bonjour sai ce mini enfin kenan sai na ce mishi a ni dan in ce maka ne na, na ta in maka ban kwana ne yanzu daga baya maganganun da suka biyo sai a hankali to na zo nan ga da na zo nan ga ina benevola ina benevola na kai wata tara ina benevola kuma hallo sai na samu sa'an wani ong kuma yanzu cikin wani je in ni kaɗai ce mace yanzu ni kaɗai ce mace kowane sai ga kamar yana mini wasa kusu da musa in wanga ya taro ni ta nan gani nike kamar zan zo wurin wanga in samu sanyi ashe shi ma dai kamar wancan ne finali ma dai sai da na bar aikin to kun gani irin wa'annan abubuwa shi yake sa duk sauran matan suna yin sanyi da neman aiki ba don wani abu ba in an baka aiki kowane iri ne yau ko baka iya shi aka gwada maka wallahi yau da gobe kana iya shi amma akwai wa'anda fi sabilla suna hana mana ruwa gudu amma da yake muna tare da A mai kare eh, haƙƙin ɗan adam nasan da zai ba mu mafita wadda gobe za mu fita da aikin mu kuma hankalin mu kwance da ba sai mun tara hannu ga wani ba balle ya ce zai samu dama a gare mu. To madalla biba sai mun gode yanzu sai mu koma gare ki Zainabu Mamman kina memba a wata gurbi ta mata da ake kira intatu mata a nan garin Agadas. Muke so mu ji matsayin ki na mace me yasa yake da kyau mace ta yi aiki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Da fatan kuna cikin oshilaya kuma na gode muku kuma na gode bisa kan gayyata ga da kuka yi mana bisa tattauna ga da zami bisa kan harkan mata to ni dai da farko abin da nake gani bisa matsaloli da mata suke fuskanta ya rabu gida uku mazancewa me ya rabu gida uku na farko ga uwaye na biyu ga mazaje na uku ga inda ka je neman aiki menene ga uwaye sai ka ga ya ta nan ta ɗauko karatu kuma karatu na wanda zai amfana ta sai a yi aretanta a datse ta ko kuma ki gani ma tana da diplom in a hana ta ta nemi aiki a ci sai ta yi arami ni ana wa gani bai hana iyaka dai shi yau duk inda kake ka kare mutuncinka na diyamaci duk inda ka shiga ka kare mutuncinka inda ka kare mutuncinka to ko ina kana shiga ka fito wani kuma za ki gani kin tafi gidan miji ya ce shi ba kwallafa miki wani abu bai ke kuma ya attatan shi takama da shi ne bisa gare ki tun da mishinki ne ko an ce aljanna mu kalkashin kafan mijinmu bi ai da an ce aljanna mu kalkashin kafan mu da sharadi aka faɗe ta ni nake gani ba menene da sharadi tunda zaki tar da wasu wanda suna kuka da yawa da maza miya suna kuka da yawa da maza inda daidai da sabinin wanki akwai mutum da wani namiji bai iya sayan mata to tsakani da Allah wannan namiji ya fito ya ce macen shi tana da inci yana da inci ga macen shi ni alawa gani fa ta nake in ka in ka fidda mu macen ka duka haki da ya rataya a kanka kuma aiki ban ko ka fi da mata haƙƙi dan ta ce za ta nema aiki ko kuma ta nemi sana'a kwakwara da za ta yi ban ga laifi cikin shi ba in ka hana aiki ka bar ta yi sana'a to shi shine nake kira ga maza dan Allah dan annabi shi yau mace ko baka bar ta ba ta ce ta yi aiki wani wuri ai karam sana'a di yadda take dai ka bar macen ka da ita tun da yau a rayuwar zaman duniya ba a san ba yadda zaman duniya zai kasancewa sai ta yi kai ka shiga cikin problem matanan taka ita za ta yi danka mu da iyaka dai mace ta tsare mutuncinta mutunci nan mu kaɗai shine muke so tunda fi sabilillahi wasu maza mine ne sa suke hana matan su yi sana'a ko kuma su yi aiki wata mace gaskiya mu ma dan kote muna da laifi saboda gaskiya wasu mata ba su kama mana daraja ba me amin duk macen da ta kama darajar ta ɗayan ta Allah guda ne kuma za ta sana'a ta biskan Allah guda ne Allah ya kama mata vraiment Vraiment ni da ina neman maza da su barta ta yi sana'arta. Ta kare musu mutuncin armansu in kuma gidan uwayenta ne take ta kare ma uwayen nan nata mutuncin gidan. To Madalla Zainabu mun gode kwarai da wannan amsa da kika bamu. Za mu ƙara koma gare ka Musa Bashir matsayinka na kare hakkin ɗan Adam kaje abin da Biba ta ce kaman matsayinku na kaman ƙungiyoyin kare hakkin ɗan Adam a wannan fannin na matsalolin da mata ke ci gaba ke fuskanta. na da ke kawo musu tangarɗa wajen neman aiki ka dai abin da biba ta ce da kuma zainab kaman wane hanyoyi kuke bi kamar ku magance ire-iren waɗannan matsaloli. ok to mun sha samun korafe-korafe a bisa abubuwa irin haka saboda a kunkunura akwai gaskiya societe yau prive masu zaman kansu za ku ga kamar a cikinsu masha Allah tabarkallah akwai inda akwai mata suna da yawa tunda duk inda ya shahi bangare na financial abinda ya shahi kuɗi sai ka ga an fi so a sa mace gurin duk inda za ka harka na kuɗi to an yi suwa a miƙa mace jagorancin wannan ɓangaren to za eh saboda ana ga kamar suna da tsoro saboda adalcin eh, saboda adalcin su naturalman bala naturalman da Allah ya yi mata da maza wajen mace tana da tsoro kamar dan adam ne wanda iya da tsoro haka to kamar bai iya wata ta'asad yawa ba za ta iya wata ta'asad da namiji ba zai yi shi yasa kamar an yarda kama a ba mace kama amana kuma za ta iya riƙe amana ba tana da irin riƙo amana akwai irin wannan abin da yake sa ake ba su irin wannan jagoranci irin gurare haka to sai muke samun ƙorafe-ƙorafe wani lokaci suna kawo kuka wajen cewa da suna samun matsala da bangaren abin da ya shafi bangaren su to in aka ce abin da ake cewa da turanci harsalman sexual kuma zai zo kamar a shari'a a harassment sexual abu ne wanda ya shahi ma'aikaci kamar eh, ma'aikaci da mai gidansa kenan kamar mace eh, da mai gidanta ko kuma ɗalibi da mushen shi haka ne ake ne harassment sexual sai an ce akwai wani abu wanda ya danganta abin da ya shahi kamar wani abu na aiki ko wani kai mai gidan wancan kinni shi ne to bangaren wannan sai ga sun zo mu da irin magana irin haka to idan aka kira mai gidan za a yi magana da shi a kullum shi zai ka hujja cewa ai ba a yi haka ba tunda duk wani abu yau in za a yi shaida shi sai da hujja to wata hujja ce adda kwai yawanci babu hujja akwai matsala to da ƙarshe su sai su ce ai an bata musu suna ni a matsayina na mai gida wannan a ƙasa na yake to kawai sai in ci ga ya bata mu suna in sai su nemi kawai tsaye da mata aiki to sai ku ga wani lokaci sai mun ji har gaban inspector da travail a kira su a tattauna a daidai bi durwakin mutum hakkin shi dai a bashi amma aikin nan da ke zai zama ya ci gaba da aiki tunda za ka ga kamar in kana da kamfani wanda naka ne to kana da incin ka tsaye da mutum fa aiki tunda abin ka ne baya maka dole he dai kuma doka za ta bige ka na ka hudda hakkin shi ka bashi na eh kwantara yarjejeniyar da kai na aiki shekara nawa kai yarjejeniya kenan kuma ka da shi to dai doka ta bige ka kuma ka biya kuɗi sosai to kamar yanzu eh, hajiya baraka matsayin ki na mace shugabar kungiyoyi kin sha zama shugaban kungiyoyi na mata daban-daban a nan fuskar jihar agadis kamar a duniya aiki hakan ga wani irin matsayi ne aga mata a nau gani gaskiya mata masha Allah aiki suna kokari eh. suna neman aiki wallahi in ka hito da sahi in ka hito da sahe duk hanyar da za ka bi kaga mata ne ke ta yi mata ne ke ta yi suna nema in wasu su ta wurin aiki wasu kuma su ta zuwa nema aiki kai aiki kowane iri ne wasu kuma su ta sana'o'insu kenan shi ma aiki ne kenan mata gaskiya suna iyaka kokarin su wurin nema sai dai mu ce ubangiji Allah ta yasu kamar kina gani akwai ci gaba akwai ci gaba mana sosai mana akwai ci gaba tunda ba a zama gida ba a zama kowace mace in sahiya ta yi sai ta san abin da za ta yi ko cikin gidan ne tana zamne ko hitowa ce ta ta yi neman sana'a ko ko wurin ma'aikata ta ta yi kenan dai ba a zamna ba kenan dai sai in ce ni a nawa gani sai in ce akwai ci gaba hajiya ta to madalla hajiya barka mun gode sai mu komo gare ki yan eh, mata habiba kaman yanzu matsayin ki na da kin yi aiki amma yanzu zamne kike baki da wani aiki kaman wani irin matsaloli ne kike cin karo da su na rashin aiki eh to me ake a matsaloli ba amma magana tun da sun yi shekarun mu yawa <laughs> me za a dan takaita dai a san abin da aka yi fi inda kake samun matsala guda kama a ce abinci ya ida tun da kai ne uwa kai ne uba da sha ni tsofona ya rigai mu ni ke gogarmaya a mi yarabi ni ke gogarmaya da tsofuwata mai fashi har kashi biyu ga yarana kenan ni babban matsala na yau da inda babu abinci hankali na bai kwanta fi sabilillahi na tsani in tashi a ce mini mamma babu wani abu abin nan hankali na yana tashi sai in rasa yane ne zan yi me da yake akwai mafita fi sabilillahi yawanci ina kuka na wanda babu wanda ya sani wani irin kuka kike addu'o'i kike ya ne kike yi ki samu biyan bukata insha Allah wallahi addu'a kai yana kokarin addu'a fi sabilillah tunda wata ran ina tune ni gashi ban biya haya ba ga abinci ya ida kamar abin da gangan ga gas ya ida ni dai kamar abin da gangan wallahi akwai wani nan jarabawa ce ta akwai wani nan sai na yi nan aza kaman akwai mutunci tsakaninmu sai na ce mishi wane kiran shi ne wane wallahi ina bukatan jika talatin za ka iya ka bani maganin da ya gaya bai iya faɗin shi a sirlantin mhm. ban ji daɗin maganar shi ba mai ban ce ba wajen witar ne hakan ga dan in yi shirin abincin rana kuma abinci guda muke yi mhm. yanzu sai ban ce ba kamar wagga da take zamne kusa na masu kawai sai na ji wani abu ya ce dan ba za ki tashi ki sallah ba ya tashi na tiniyar wala na na zo ne raka a na biyu na karanta abin da na iya Allah dai zuciyanka yake gani wallahi ni dai ban yi tsammani ni dai na roƙe shi kawai ne abin ga na yi iman da Allah kawai can sai wani wanda na mamance da shi wallahi turo min jika hamsin na yi imani da Allah to tun lokacin nan sai na ce to ni ga mafita ga mafita in in har wani matsala ya same ni ga inda zan ta yi kuka na babu wanda ya sani babu wanda ya san ciki na baka san abin da nake ciki ba kuma bukata na na biya dan mi ban mai da hankali na bisa bisa nan kawai ya zamanta shine mafita na fi sabilillah tun da 2019 na kama diplom ina amma ina nan zamne in akwai abin da ke taimaka mini mutanen arziki shi ma da taimakon addu'a nan da nike tunda wani ina zamne ban da labari wallahi zai ce mini wanci ta ki ɗauki kaza Allah ya kama musu na gode wadda suka ruha min asiri Allah ya ruha musu asiri amma kenan akwai canji a rayuwar kirishin aikin gada baki sosai ma ba a ma magana ba a ma magana fi sabilillah tunda double role ke juye ni ce mamma ni ce baba kenan ko kun gani akwai nauyi da yawa akwai nauyi da yawa kuma sai dole da wani abu guda dole sai da hakuri da jimiri wallahi tanke hammace a ce bata da hakuri cikin wanga situation da nike tanki mace a ce bata da hakuri bata da jimiri tana shan kwana eh, kuma shan kwana har wani lokaci fi sabila ba zai mana kyau ba to madalla eh, malama bi sai mu koma gare ki Zainab kaman matsayin ki na wadda kike ma'aikaciya ce kaman aikin nan da kike wani irin canji ya kawo a rayuwar ki ta ya mace gaskiya aikin gada nake yi ina jin daɗi shi tunda yana rufa mini asiri menene yana rufa mini asiri inda kana maraye baka da uba kenan uwa ce kuma uwa karhinta ya kai inda ba ta iya tashi ta nema allah ya sa ita ta samu lokacin da take da karhinta ta nema ta ta damu mu kuma yanzu karhinmu ya kai alhamdulillah lalle na mun kama mu mun mutunci mun nemi aikin mu kuma alhamdulillah avec le pe inda kake ganye alhamdulillah ba ka cikin ga ka cikin kakaniki ba a ci a cikin kakaniki fi sabila mm, kenan akwai canji akwai canji sosai gaskiya akwai canji amma mace ta zamana ba ta sana'a ba ta abun ga bai ba ba aiki ba sana'a bai yi ba ga ɗiya mace fi sabila in ba ta samu dama aikin ba Allah bai ba ta ba dama aikin ta nemi sana'a ita sana'a ko mun kankanta ta ce tana da rufin asiri tunda me rufin asiri yau ka samu cikin sana'an nan ka ci ka sha ka samu kudin sabinin wankin ka ka samu kudin turaren ka kudin manka ni gani ne a cikin duniya wanga shi kadai ne rufin asiri da arziki na Allah ne ko ba haka nan ba in dai ka ci ka sha ka sabinin wankin ka bai maka manke ba turaren ka na shafa bai maka manke ba misunan shi abin ga man ka na shafa bai maka manke ba alhamdulillah radda Allah ka da yawan sai a yi sai ka amfana ka amfani kanka sosai ka amfani wani ka ba da sadaka tunda daudar duniya diya da ka tara ta nan dai za ka baranta kamar mace yanzu in an diba za a ga curin mace in tana aiki in tana aiki haka a cikin gidanta tana zama wani ginshiki kamar matsayinki na mace mai aiki kina da ra'ayin wannan a ina ina da ra'ayin wannan vraiment ina a ce kamar alal misali kike tunanin kamar ina gidan mijina ina aiki gaskiya je su hetsa tunda a rayuwar da muke yanzu a generation in mazan yanzu da muke ciki fi sabilillah vous <laughs> m'excusez grand frère mine ne yasa ba a ce ba duka maza gaskiya babu namijin duka da zai ce ya sabke ma mace yauninta duka wanda Allah ya sharɗa a dai zamanin ganin yanzu ban ce muku ba babu cikin kashi ɗari cikin san da kyan za a samu goma ni yan kusa na ɗoka ni yan na a gyara dai a gyara zanen Allah yan kusa na ɗoka tunda mine ni alal misali latanti nike miki zancen yan kusa na ɗoka ka ku ɗauki rayuwar mu ga ta birni tunda rayuwar mu nan ga ta birni mun kan mu ya waye miji ko bai ba mu ba mun sai da mu taya da shi ku shiga cikin ƙauyuka ku ga yadda yan uwan mu mata na rinsu da Allah sai ku musu kuka suna wahala wannan sai kun musu kuka namiji bai san cin mace ba bai san shan mace ba tufatarwa bai san tufatarwa ai mai daɗi mai daɗi ce ana ba a ci ba tufatarwa an ci ba a ci ba imana baka san shi ba baka <laughs> san ba na kan mace ita za ta tashi ta tahi in baka da gona ita za ta tashi ta ta yi ma wata gona aiki abin nan lefe nan da ta samu ta zo ta yi girka ɗiyanta su samu su ci to ai shi ne za ku kalkil kenan cikin birni ai kaɗan na ne kenan a yi percentage in ƙauye kenan ku in kuka yi ɗoka da percentage in ƙauye ai 'yan ne a birni mace namiji ko bai bata ba in tana da hankali ta san yadda za ta fidda incinta ta tashi ta yi sana'a ta ta ne ko ta eh, kai ƙarar shiga uwayen shi ni bai mini ina so in yi sana'a ta kin ga uwa in ta yi magana dole zai yarda ta tashi ta yi sana'arta ƙauye yi eh, an bar ki da yara ye mu suna shigiran disar an ce mafi aksarin wuta mata ne to ni dai na sa a generation in yanzu maza ma suna ciki tsindin gaskiya <laughs> <laughs> to madalla mun gode Zainab. ni gani ne talan dan kara ga <laughs> Zainabu. Ni gani ne masha Allah mata yanzu. ko mazan su suna da mazan su ga sunan masu akwai ne amma daga nan cikin gidan nan suna sana'arsu sun saro 'yan kayan su saida yau dan mi dan saboda rihin asiri kamun shi ya doko ya baka kai wannan dan kadan din da kake da ka ruwa ma kanka asiri da wannan haka nan to badalla malamai yanzu sa ni ƙara koma gare ki hajiya baraka inna hanyoyi kike gani ya kamata a bi saboda a gyara wannan rishin fahimta da mutane ke yi ma aikin mata kamar hanyoyin da ya kamata a bi da a bunƙasar da ayyukan mata hanyoyin dai ni dai wanda za ni sai in ce dai gaskiya mata a ba su hakkinsu a ba su haƙƙi bayan Allah ba bayan Allah ne a ba su haƙƙinsu. su yau namiji in ya zo ma namiji ma in ya zo ya miƙa muka. <laughs> namiji in ya zo ya miƙa muka ma ba wani wuri zaka da su ba nan dai gidan nan dai ne za diyan shi za ya canye sama shi zai ci su saboda shi zai je a so kaji a so kihi mace a gyara a gyara mishi a gyara mishi to kin gani kenan shi ya canye shi kenan dai abin da za a ciya dai To sai mu koma gare ka Malam Musa matsayinka na eh, jami'in kare hakkin ɗan adam kaman waɗanne irin hanyoyi kamar kake gani ya kamata a bi saboda kaman mata su ci gaba fannin duniya aiki. ok to ina so eh, sosai a ce an yi waye ma mazaje kai bisa lalle a bar mata su aiki tunda inci ne ko kasuwa ko kuma aiki tunda kama a gida guda in ka ɗauka ai kama mutum biyu ne mace da namiji ƙarfi na mutum biyu ya yi ƙarfin mutum guda kuma ita rayuwa da ake yanta yadda aka ce a zo a zamana kama aure ko to kuma za a yi iyali to ba a san ba wa zai rige wani a rayuwa yau in ka zaman to ka rige matakka to diyan da ita kin kuma wa ka bar ma ka bar ma Allah sai yan uwanka kuma da abin da Allah ya sa tun can ka dora ta akai aiki ne take kasuwanci ne take to za ta yi ko da za ta ci gaba da kokowa rayuwa da diyanka to al'amari ai mun gan shi tunda yau muna ganin lokacin da mata za su zo sai su maka cewa da ah, ba su da mazaje kuma ana nan kuma ana zaman da yara kuma babu sana'a kuma babu aikin yi amma kai za ka yi kokarin dora ta kan wannan hanyar kamar ni yanzu a matsayin na namiji sai dora mata ta kan hanya neman aiki ko neman sana'a kenan karfi biyu ne za mu gama shine nike ganin ya kamata a yi kokari a ƙara waye musu kai mu Allah ya ba mu sa'awar lokaci muna sensibilisation in abu ya zo irin kan haka muna gaya musu mu ce ya kamata wani guri a gane yadda za a taimaka ma juna ko su mata a ba su damar su yi wani aiki kenan shine hanyar da za a ni nike gani wadda za ta taimaka mun hana son aiki da ake ko kasuwanci gaskiya shi yake sa ana koma baya ya kamata a ce a ba su dama yadda za su samu aiki ko kuma san kasuwanci yadda za su kama hanyar da za a bunƙasa wannan al'amari in ka ban su kamar makaranta sai ga 'yan mata suka fi yawa wajen duka lakwal za ga 'yan mata ne in aka je wani aji duk mata ne class su ne premier deuxième mazajen duka sun bi hanyar sana'a wasu kawai sun shiga wata rayuwa mata ne kenan suke ta karatu matsalar kuma sai hana su su ci gaba daga miji ya wuce armi a'a armi bai hana karatu ki arman kuma ki ci gaba da karatun ki ki aji aji duk inda ya kamata ki kai inda kai kuma za ki ɗauki yaunin ɗiyanki mijinki wayanki sannan ni ƙoƙarin da nake so yau mace a matsayinta na mata armi ta yi aiki ina so balle a ce wadda ma ta lakwal a ce ita ma ga salari da za ta miƙa uwayenta sama ina tunanin da yadda uwayen za su ta kokari babanta mamata ta yi lakwal sai ta matsa yadda ake sa mu ma mi lakwal haka ake samu da mu da kannan mi ta yi mi ta yi sai mu zo yau sai mu samu aiki sai mu taimaka mu uwayen muna murna to ita ma macen nan ko da mata wani ce ita ma ta taimaka mu uwayenta da ta ma wani abu ne fisbillah kuma sai mu dawo bangare yadda addini ya ce fisbillah yauni na ciyarwa da shayarwa da mutum ta yi aure an gya masa a kansa haka addini fa ce ko nawa take doka normally ita ya kamata a ce nata ta aje ta ga dama ta taimaka maka wannan taimakon ta ta ga dama amma hakki ne akan namiji ya kula da matar shi a mu a kowane lokaci muna hodi mm. eh muna hodi ma a kowane lokaci idan ka zo za mu ta a yaunin ka ne kai ne kenan abba ka kama kanka ba awwa amma ita mace ya kamata sai a bata dama ita ma ta yi kokowa da gida kuma abin da za ta samu kuma nata ne in ta ga dama ta sa maka kuma mace za ta taimaka mai tausayi ce za ta maka za ta ma yanka ka gani to shine dai magana da zami to madalla malam musa mun gode eh mata bi ba kaman ke menene ra'ayinki me zaki ce ke ma game da hanyoyin da ya kamata a bi saboda kaman a samu ci gaba fannin duniya aiki na mata ni abin da zan ce kama in ce din tukun ina son mu ma mu 'yan mata da wani abu guda yau muna ina gani a shekara shida iyayenmu za su fara kai mu ikwal in mun kiyama a ɗauki bulala a raka mu a yi wane ne tun ba mu so har mu kai muna so abin da nake so su, sa a kansu ko su tuna in har suka faɗa irin wannan jarabawan nan don saboda kasu yarda da abin da su wa'ancan suke bukata gare su su tuna da kokarin nan da aka yi tun kina da shekara shida har yau kika zo kika zama wani abu in ya zo neman aiki kin yi karatu kika samu takardarki watakila wanda zai baki gwalgwadon iliminki dai ne ai takardar ake bada ko to wai ta tana da ilimin da masha Allah ana ba ta takarda mai mahimmanci ma sosai ko da kowane takarda yana da mahimmanci amma da yake wanda yake da babban degree nike ni to yanzu ta tuna da duk wannan wahala da iyayenta suka yi sannan ita ta zo ta yi wahala na har ta zo ta kawo inda ta kawo shin da wahalan nan da ta yi na shekaru da abin nan da za ta yi na minti biyu ta gani wani ne ya mahimmanci ta auna shi ina son su sa wannan a kansu saboda yau ko ni na ki akwai wadda take yarda wai sai ta ce wai talauci talauci bai kashewa kuma musulmai ne mu ko dole ai wani lokaci akwai rishi akwai samu ta yi haƙuri abin da nake so ta gane cewa ta yi haƙuri to tuna da kokarin nan da iyayenta suka yi hallo da ita kokarin nan nata da ta yi don allah da annabi saboda minti biyar ta yarda ya ta yi a banza shekarun da ta shekarun mhm. saboda ina jin ciwon abin nan in akwai abin da ya rike ni yau wallahi allah abin nan ne nike tuna ko da yaushe ina son su yi wannan tunani. To Madalla Biba, sai mu kai gare ki Zainab ba kaman ke menene ra'ayinki mi zaki ce? dangane da eh, batun hanyoyin da za a bi saboda a samu ci gaba fannin duniyar aikin mata mata su samu incinsu su fannin bisa kan harkokin aiki na farko dai macen da kanta miye macen da kanta ta kama mu kanta mutunci ta kama mu kanta daraja miye ki kama mu kanki mutunci ki kama mu kanki daraja kin zo kin ce kina son ki samu avenir kuma kin gama avenir inki da son duniya biyu bai taɓa gamuwa ba nemi rufin asiri kakki nemi son duniya avenir ina na ina son shi har da rufin asiri mine ne rufin asiri kin shi kin yi reposen dosiye inki babban naki ya kire ki ya miki proposition ya ce miki to ina iya in samu miki aiki amma wa gashi da sharaɗi ni ma ga biyan bukatata mai karamin kwakwalwa wadda ta hisan duniya sai ta ce accept tunda dai ni dai oho ba na minti guda bane ba za ka yi accept a ta can. Shi kwamitin nan guda. Merci to kin akwai ma wai ba 'yan mata bane ke miki zance akwai mata arman ma da suke haka nan. dan su samu duniya. Akwai su da yawa ma ai in ji in macen wadda ba ta arme ba ce ba in ji kanta da ita da ubangijinta. Mm, to ke kin iya taya ki ce mu mijinki ai lokacin da zan taya samun aiki sai da nayi kaza da ni da shafi'ina. Karya kike ko kiɗewa ce karya kike kenan kin gani akwai shari'a ranar gobe. kenan tun nan mace ta rike mutuncinta tukwana in ta rike mutuncinta Allah zai tafa mata asiri tunda Allah da zuciyar bawa yake aiki ba da komi ba to madalla mhm. to madalla in kanki asiri kenan in kika tai babban naki shi da kanshi zai yin shayi kuma yau ko kin bar aikin saboda haka nan wallahi gobe sai ya kama miki daraja sai ya kama miki mutunci to madalla akwai tambaya guda ta ƙarshe wadda za a yi duka kowa da kowa zai ba da amsar ta Malam Musa kaman kaman takaka za a bi a magance e, kaman irin kalubale da mata ke fuskanta wajen neman aiki. Wani abu yau wanda ya shahi muzguna mace kenan akwai bangaren shari'a yadda yake. kenan kamar yadda suka yi shuwabi abu ne wanda yake wa kamar yadda suka ce tunda abu shi bai fara da kai ba baka sani eh sai ya fara da kai zaka zo ka ce kaza abin da ake so akwai abin da ake cimma denunciation kamar denunciation in kaga an yi abu sai ka faɗi ko da ma kai baka cimma gurin ka ba zai taimaka ma gobe wani ya ji tsoron yi tunda mu muna samu haka ya kaga daga wani guri an kira ka an ce ga wani abu wani ma'aikaci ma ya yi haka idan muka idan muka bibiya kenan aka yi magance wannan kai ka zama victim lalle kai ne abin ya da kai amma sai ga tabarkalla ka gyara wata hanya gobe ka ama wani kenan koko ga ta kuce ta mata abin ya shahe ku ni an mini ni sai in yi sacrifice kin denunciation ni in yi denunciation ga abin da aka mini a matsayin hukuma ita za ta bayan da suka dace ta da shi ta ce egalite entre homme et femme neman aiki sai yan duruwa shi ma hakki ne na mace ya zai ta nemi hakkinta a matsayin na yar ƙasa kamar da ke ɗan ƙasa a biskan yadda aka amma amana ƙasa aka baka kuma zai ka zo da wani sharɗa wanda naka ne ka kirkiro ba kan tsara aiki ba kenan iya da kyau su zan bin hanyoyin suna denunciation mm, suna faɗi in suka faɗi boyewa babu wanda ka zo ka faɗi kawai zuwa za to a ga mutum kowane ne mu mun sha ganin manyan ma'aikata sai a gya maka ce ya kai haka ya za ka yi haka to in an ji ana haka zai gyara lamarin kenan sai sun yi sacrifice kuma su zan nemo shaidu ita magana da in za ka yi ta dubara kake sai ka kashe da in ka kashe da to tabarkalla sai a saurare ka da biyu to madalla malam Musa mun gode to hajiya baraka a ƙarshe me zaki ce wani hanya ya kamata a bi saboda a samu a kawo ƙarshen eh, wannan matsala da mata ke fuskanta fannin neman aiki to a ƙarshe dai ni zai sai in ce ma mata su kama jikinsu kama jikinsu duk wani abu na rayuwar duniya kai ya ba su tsoro su shiga inda ake neman aiki duka su nema aiki su bar sarewa kuma kamar yadda musa ya ce in ka tayi neman aikin in an bi ka da wata hanya kai ma ka biyo wata hanya ka waɗi tunda dai suna nan yan defensor de droit de l'homme suna nan ƙungiyoyi da yawa su ma wanda eh, suke gwagwarmaya bisa musguna ma ɗiya mata duk suna nan kenan in kuka zo kuka bi ta wannan hanya kenan nan ma sai a abin ga a samu to malama biba mi ra'ayin kimi zaki ce eh to wadda tanti ta faɗi ne da messi musa wadda ya faɗi ne ni ma dai hakanan ne zan ce surtu kuma maganan da shi ya faɗi ya ce adonmu mutuncinmu shi dai ne zan kama adonmu mutuncinmu to madalla <laughs> biba na gode sai kuma gare ke zainabu mi zaki cike ma ƙarshe ni dai da zan taya da ƙarshe ina roƙon ƙungiyoyi duka na kare hakkin bil'adama da magabatanmu duka su kuma wa'anci wanda mace za ta iya taya ta neman aiki kuma in ma ba aiki ne ba in sana'a ce ina roƙo ga maza don Allah matarka ko ba ta yi ekwal ba in Allah ya fure maka kana da rufin asiri ka ɗora mata sana'a ko mun kankantatta in baka da ka bar ta cikin fami in ta yan akwai mai hali da ta yi ta kai kukan ya ɗora mata sana'a ta ko mun kankantatta karuwar ka ce karuwar ce saboda menene kakka sa ga kanka mu mata da ba a biye mu da halin mu ne ba a biye mu da halin mu tunda wasu maza mafi aksari lalle kan mu so kan mu ma diwa yawa grand sir tunda wasu maza abin da yasa matan su musun shi wasu maza abin da yasa suke hana matan su aiki saboda gorin mace gorin mace kin ma mijin ki kuma kin gora mishi kai tai mi amfani mi ka taba min ka ko bai maka amfani ba ka ce alhamdulillah tun ka bar shi da Allah ko ya toye maka hakkinka kakkace mishin ka toye maka da hakkinka bar shi da Allah Allah shi mai sakayya ne kuma ai sensibilizan eh, musulun shi uwayenmu mu kanninmu mu mata da su kama mutuncin kansu su kama kima da daraja kansu bisa abin da suka sa kansu su nemi rufin asiri ba dogon guri ba in dai hakan ne murfin asiri to Allah zai rufa maka amma in ka sa dogon guri kuma sai an kauce To madalla Zainaba mun gode duka-duka anan ne muka kawo ƙarshen wannan maudu'in namu na wannan makon wanda ya duba batun abin da ke kaci kasa wajen samun aikin yi na mata a gwamnati ko a ma'aikatu masu zaman kansu a nan jihar Agadasa. Malaman dai mata dai da maza waɗanda suka amshi goron gayyata studio Kalangu wajen halarar wannan muhawara akwai Madam Risa Baraka ita ma shugabar kungiya ce mai yaƙi da da cin zarafi mai suna Tagastinal Galum. Sannan akwai Malam Musa Bashir shi ma mai fafutuka ne wajen kare hakkin ɗan Adam kuma eh, malamin shari'a ne. Sannan akwai 'yan mata Biba Saidu Hamma ita ma dai mai fafutuka ce. Sannan akwai 'yan mata Zainabu Mamman memba ce a wani grup da ake kira intattun mata grup ne na mata. A madadin Musa Mamman da ya taimaka kuka ji daren dakam, ni da na jagoranci wannan muhawarar tila nake ce da kuma salam.